Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau rayuwar zamantakewa da kuma afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin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 To madalla masu sauraro yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar ya bayyana cewa cigaban da ƙasar take samu zai amfani ƙawayenta. rasha ta ta zargin da aka yi mata na kai hari a kasar poland yawan al'ummar duniya ya karu zuwa biliyan takwas. to yanzu ga cikakkun labarin shugaban kasar iran ya bayyana cewa ci gaban da kasar take samu zai amfani kawayenta shugaban kasar ta iran hujjatul islam ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne dai a yan ganawa da yi da mataimakin shugaban kasar venezuela da yake ziyarar aiki a iran yana mai cewa ci gaban da iran din take samu a fagagen tattalin arziki ilimi da makamashi zai sa kasashen da take kawance da su su ci moriyarsa shugaban kasar ta iran ya kuma jinjina wa al'ummar venezuela wacce take tsayin daka a fagen kalubalantar danya da ba amurka yana mai ci gaba da cewa amurkawan sun tsammaci cewa za su iya dakatar da duk wani yunkuri na al'umma ta hanyar barazana da kuma kakaba takunkumai ra'is ya da cewa tsayin dakar al'ummu ya tilasta wa amurkawan ja da baya don haka gwagwarmaya da turjiya su kadai ne hanyoyin da za su iya takawa handamar turawa burki. a nashi gefen mataimakin shugaban ƙasar ta venezuela ramos bliskis ya yi bayani akan muhimmancin taron kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu da aka yi a nan tehran inda ya ce mun kulle jeniyoyi akan makamashi aikin gona sufuri da jigilar kaya da kuma fasahar kere-kere rasha ta kaita zargin da aka yi mata na cewa ta kai har ya kasar poland ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa a jiya talata cewa labaran da aka rika watsawa na cewa ta harba makamai masu linzami biyu a cikin ƙasar poland tsokana ce kuma manufar hakan shine ta da fitina ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta ƙara da cewa ko kaɗan ma a jiya ba ta kai wani hari a wani yanki na ƙasar ukraine wanda yake iyaka da poland ba. ma'aikatar tsaron kasar rasha ɗin dai ta kuma ce baragozan makaman da aka rika nuna ta kafin watsa labaru ko kaɗan ba na rasha ba ne wannan martanin na rasha ya biyo bayan taron na tsaro na gaggawa da firaministan ƙasar poland ya kira domin tattauna abin da ya ce hari ne rasha ta kai wa ƙasarsa kafin watsa labarun yammacin turai dai sun kusan kwana a daren jiya suna watsa labarin cewa rasha ta harba makamai masu linzami biyu a ƙasar poland har ila yau labaran sun ce mutane biyu sun mutu sanadiyar harin to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran wani ne ɗaya ya yi shahada a yammacin kogin jordan a jiya talata rahotanni da suke fitowa daga yankin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya sun bayyana cewa wani matashin ne ya kai hari ne a yankin ariel inda ya kashe 'yan sahiyoniya 'yan shara wuri zauna su uku ta hanyar daba musu wuka gabanin ya shahada kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun nuna matukar mamakin su akan yadda matashin ya iya kai hari akan mutane uku a wurare daban-daban sannan kuma duk ya kashe su a cikin mintuna ashirin kadai ita kuwa cibiyar tattara bayanai ta ma'ud ta ce daga farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu falasinawa sun kai hare-hare da makamai mabambanta a kan 'yan wuri zauna a yammacin kogin jordan wanda ya sanadiyar halakar 29 daga cikinsu 'yan mamayar da falasinawa suka kashe suna cikin garuruwa daban-daban ne na yammacin kogin jordan kama daga kan khalil kudus nablus split da kuma tulkaram wannan da ita ce shekarar da aka fi kashe 'yan share zauna da yawa a yammacin kogin jordan tun shekara ta 2015 to kuna ta da rado biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan al'ummar da ke doron ƙasa ya ƙaru zuwa biliyan takwas sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce babban abin al'ajabi wani lokaci ne na bikin wato bambance-bambance da ci gaba tare da yin la'akari da alhakin da ɗan adam ke da shi na duniya majalisar ɗinkin duniya ta danganta ci gaban ɗan adam tare da mutane masu tsawon rai saboda inganta lafiyar jama'a abinci mai gina jiki tsafta da kuma magunguna har ila yau sakamakon karuwar yawan haihuwa musamman ma dai a kasashen da suka fi talauci a duniya waɗanda akasarinsu suna yankin kudu da hamada ne suna jefa manufofinsu na ci gaba cikin hatsari haɓaka yawan jama'a ya kuma ƙara girman tasirin muhalli na ci gaban tattalin arziki sai dai yayin da wasu ke fargabar cewa mutane biliyan takwas sun yawa ga duniya yawancin masana suna ganin cewa babban matsala ita ce yawan amfani da albarkatu da masu hannu da shuni suke yi to ƙarshen labarin duniyar kira. Lashaba Adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 assalamu alaikum oshat jamhuriyar musulunci na comrade brashi lara gafta to muna yi muku fatan alkhairi kuma muna ƙara yaba muku sakamakon irin dama da kuke bamu muke bayyana mu a har kullum kuma ina so ne amfani da wannan dama na ja hankalin matasan mu na najeriya tunda an fara yakin neman zaɓe to ya kamata su kai zuciya nesa kar ana dan basu kuɗin da bai ta hakara ya karya ba suna ciwa mutane zarafi ana bangar siyasa ana sare-sare da kone-kone hakan bai kamata ba ga matasan mu saboda kar mu zo mu yaudara da kanmu saboda shi da can ma an yi din har yanzu ba abin da ya canza a najeriya to ballantana yanzu ya kamata a kai zuciya nesa a yi haƙuri a da a zaɓi cancanta allah kuma ya a mana shugabanni na gari a najeriya allah kuma ya ba mu zaman lafiya a najeriya nijar kamar da chadi da ma yankin afirka da ma duniya baki daya mai magana comrade ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika san jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh hausa muryar jamhuriyar musulunci assalamu alaikum hausa boh mai muku magana muhammad lawal luwayye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan yi ra'ayi ne dangane da wata magana a wancan shekarun da aka yi na maganar takardar kuɗi ta bai ɗaya na ƙasashen mu na Afirka. Musamman maganar ya aka yi da ita ba ya kamata wannan ƙuduri a sake fito da shi domin zai amfani ƙasashen mu na Afirka gabaki ɗaya domin a huta da wata dalar Amerika ko kuma sefa wanda an sani Faransa ita take buga wannan kuɗi. To ya kamata don dan Allah shugabanninmu ku yi kishin kasashenmu na Afirka mu ma a samu a yi kuɗi na bai ɗaya duk inda ka tafi Afirka ya kasance a ce wannan kuɗi za ka iya kashe shi wannan magana Allah Ubangiji ya sa shugabanninmu su sake bijiro da ita Radio BOH mai muku magana Muhammadu Lawal Luwayya matsin kai jihar da magaram Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum muryar masu saurare jamhuriyar musulunci ta Iran Giradon Iran mai magana na ku Jibrin Bangare daga jihar Bauchin Najeriya. Ina so dan yi tsokaci ga masu hannu da shoni namu na Najeriya akan irin rayuwa da suka ɗauka wata iri. Yanzu haka rayuwa ta zuya kama wani iri za ka ga mutum ya kai ya kawo ya kai ya dace a ce ya maka makwabcinsa shi ba shi da shi yana Allah hore masa shi makwabcin ba shi da shi amma ya ga makwabcin ya kwana haka shi kuma gidansa ya ci to suna da kira ga masu irin wannan hali dan Allah su ji tsoron Allah su gane cewa dafa rikin ne suka samu fafa ba fa da ita da a kai su kiyama ba saboda haka duk abin da suka samu duniya za su bar shi yawa halin su guzurin su da shi za su je lahira bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyinku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum warahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar niger ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina ina kira ga al'ummar najeriya musamman ma matasa manyan gobe da ya kamata yana da kyau su wa kansu karatun ta nutsu domin ana amfani ne da mu matasa domin 'yan siyasa su cimma burinsu na siyasa da zarar sun samu abin da suke so sun cimma abin da suke so to za su yi watsi da mu ma'ana kenan mun tura mota ta bar mu da hayaki ya kamata mu kiyaye mu zaɓi cancanta ba ta ba jam'iyya ba Allah ya kawo mana shugaban nagari mai kishin al'ummar Najeriya baki daya Allah kawo kwanciyar hankali ga baki daya kasashen mu na Afirka mai magana ya kuma mai aski barnaka a jihar da magaram jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Radio Tahoran jamhuriyar musulunci mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Niger jihar Tawa mazaunin kasar Gambia to da shiga dai lokaci ne na sanyi da iska da Allah mutane wanda suke aje kara cikin gidajai da masu hashashin wuta da Allah dukkan mutanen da suke aje kara cikin gidaje su rika ma mata gargadi saboda lokacin wuta idan baka da wurin da huwar abinci ga fili yake da huwar abinci ga takan yi wuta tana iya tashi ta kai wajen karan nan har ta kai wajen banna wannan shine bayani na daga dan uku sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai ce na nagode boh hausa ku tashi tashi lafiya. marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.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 tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya bayyana shirinsa na sake neman gudanar da zaman tattaunawa da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da za a kafa nan gaba ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu da ya sake lashe zabukan da aka gudanar a haramtacciyar kasar isra'ila da nufin neman hanyar warware rikicin falasɗinawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida yayin da kungiyoyin falasdinawa musamman 'yan gwagwarmaya suka jaddada buƙatar samun haɗin kan al'ummar falasdinu gami da nisantar duwani lallashin yahudawan sahayoniya rahotanni daga cibiyar hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa da ke garin ramallah sun bayyana cewa shugaban hukumar falasinawa mahmud abbas yana ganin bayi da wani zaɓi da ya rage gare shi banda ci gaba da neman hanyar shawo kan sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da za a kafa a nan gaba domin ta amince da shirin gudanar da zaman tattaunawa da ɓangaren falasinawa da nufin samar da hanyar da za a kai ga warware duk wani rikici da saɓani da suke tsakanin su ta hanyar lumana ƙarƙashin sanya idon ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa rahotannin sun bayyana cewa tunda mahmud abbas ya ɗare kan karagar shugabancin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa shekaru goma sha bakwai da suka gabata yake ta neman hanyar gudanar da zaman tattaunawa da bangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin warware rikicinsu ta hanyar lumana amma tsawon waɗannan shekaru babu wata nasara da ya samu na dawowa falasɗinawa wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinsu banda karin tsaka mai wuya da suke ci gaba da fuskanta sakamakon bakar siyasar gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila 'yan mamaya a gefe guda kuma rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila da suka yi zamani da mahmud abbas sun bayyana adawar su karara da duwani shirin warware rikicinsu da falasinawa ta hanyar lumana sakamakon haka a tsakanin jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ake samun masu gabatar da shawarwarin ɗaukan matakan korar falasinawa daga yankunan su da suke gabar yamma da kogin jordan da ma yankunan da yahudawan sahiyoniya sau kwace daga gare su tun a shekara ta 1948 kan haka kungiyoyin falasinawa suke ganin wani kokarin sake gabatar da bukatar neman tattaunawa da haramtacciyar kasar isra'ila matakin bata lokaci ne saboda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta riga ta rufe batun duk wani zaman tattaunawa tsakaninta da falastinawa tun a shekara ta 2002 yayin da tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ariel sharon ya ɗauki matakin yin watsi da duk wani batun yarjejeniya tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falastinawa tare da mame yankunan falastinawa da suke gabar yamma da kogin jordan ta hanyar motocin yaƙi da mugga gan makamai da nufin murkushe duk bafalasɗinan da ya yi yunkurin yin bore ƙungiyoyin falastinawa sun kara da cewa duk wani matakin fuskantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana buƙatar haɗin kan ɓangarorin falasɗinawa ta hanyar maido da fahimtar juna da gudanar da aiki tare da nufin tunkarar duk wani ƙalubale da suke fuskanta sannan gudanar da tsare-tsaren gudanar da gwagwarmaya da ta ginu akan faɗa da makami amma ba ta tafarkin samun 'yanci ta hanyar zaman tattaunawa tattaunawa ba a yayin zaman tattaunawa da bangarorin ƙungiyoyin falasinawa suka gudanar a wannan mako a gabar yamma da kogin jordan sun jaddada cewa haɗin kan falasinawa shine babban makamin da ya rage musu tare da gudanar da tsare-tsaren fuskantar sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa da mai tsaurin ra'ayin riƙau kuma mai tsananin kyamatar duwani matakin sassauci kan falasinawa zai jagoranta wato benjamin netanyahu rahotanni sun bayyana cewa netanyahu yana dab da sake kafa wata sabuwar gwamnati a haramtacciyar kasar Isra'ila tare da wasu sabbin munanan manufofi da yake dauke da su na aiwatar da mummunar siyasar ci gaba da mame yankunan Falasɗinawa a bayyane saɓanin gwamnatocin da suka zo bayan kayan da ya sha a zaben watan Maris na shekara ta 2021 waɗanda suke gudanar da bakar siyasar mame yankunan Falasɗinawa cikin dabara da yaudara kamar yadda gwamnatocin haramtacciyar kasar Isra'ila da suka zo bayan Netanyahu suka yi da yiwuwar gudanar da zaman tattaunawa da bangaren Falasɗinawa da nufin farfado da shirin zaman lafiya da sulhu sabanin furcin tsohuwar gwamnatin Benjamin Netanyahu da take furci da cewa babu wani abokin sulhu a tsakanin Falasɗinawa sai dai kawai kan batun tattalin arziki don haka ta yi watsi da dukkanin kiraye-kirayen da duniya ta yi mata na amincewa da shirin gudanar da zaman tattaunawa da Falasɗinawa domin neman hanyar sassa sassauta rikicin da ke tsakanin su babban sakataren kungiyar neman wanzar da haɗin kai tsakanin al'ummar falastinu muhammad mustapha bargusi ya bayyana sabuwar gwamnatin benjamin netanyahu da take shirin zuwa da cewa ita ce mafi tsananin gwamnatin yahudawan sahiyoniya masu ra'ayin rikau da za a samar a tarihin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ganin yadda haɗin gambizar sabuwar gwamnatin za ta kunshi jam'iyyu masu baƙar aniyar nuna wariya da ƙiyayya ga falasɗinawa don haka mustapha bargusi ya bayyana cewa abun bukata ga hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa shine janyewa daga duwani matakin hudar kai na yiwuwar gudanar da zaman tattaunawar neman zaman lafiya da sulhu da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai zuwa tare da hanzarta buɗe fagen samar da haɗin kai tsakanin al'ummar falastinu ta hanyar yin watsi da duk wata matsalar raraba hakanan dukkanin ƙungiyoyin falastinawa mahalarta zaman taron sun yi furuci da cewa cewa babu wata kyakkyawar fata da take nuni kan yiwuwar zaman lafiya da sulhu tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma lamari ne da bai kasance a baya ba don haka ba zai gudana ba a nan gaba saboda babu wata alama da take nuni da hakan lamarin da ya wajabta wa mahukuntan falasinawa kudurta cewa batun warware matsalolin falasinawa ta hanyar lumana wani nau'in zato ne da bayi da wani tushe don haka dole ne su yi watsi da matakin yaudar yaudarar kai ta hanyar riko da matsayin al'ummar falastinu musamman ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke da imanin cewa ɗaura ɗamarar ƙalubalantar wata barazana da wuce gona da irin masu tsatsauran ra'ayi a haramtacciyar ƙasar isra'ila a nashi bangaren sakataren kungiyoyin falasinawa da na bangaren sojinsu isam bakar ya bayyana cewa babban abin bukata shine daukan matakin siyasa ta hanyar hanzarta fitar da kudurori daga majalisar babban kungiyar falasinawa da na kasa kan janyewa daga duwata yarjejeniyar da suka cimma da haramtacciyar kasar isra'ila domin komawa ga majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da buƙatar neman hukunta haramtacciyar kasar isra'ila kan muggan laifukan da ta tab ɗauka kan gami da bullo da wata sabuwar siyasar da za ta ginu kan farfado da lamirin kishin al'ummar falasɗinu a matsayin hanyar da za ta kai ga 'yantar da ƙasa da kwato haƙoƙi saboda jiran cewa wani abu zai canza daga bakar aniyar haramtacciyar kasar isra'ila kamar zaman jiran gawon shanu ne a kullum dai mahukuntan falisdinawa ne suke rudin kansu ta hanyar tunanin yiwuwar warware matsalolinsu da haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar lumana yayin da a bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila babu wanda ya taba tunanin yiwuwar dawowa falisdinawa da haƙoƙinsu don haka dole ne akan hukumar falisdinawa ta fito fili ta shelanta gaskiyar lamari ga al'ummarta domin sanin yadda dare ya yi musu masanin harkokin siyasa da sam ubaidat ya bayyana wa gidan talabijin na al'alam cewa yana ganin benjamin netanyahu zai kafa sabuwar gwamnati ce ta masu tsaurin ra'ayin yahudawan sahayuniya baya ga jam'iyyun da suka mara masa baya na masu aƙidar mike katizm ta masu wuce gona da iri kan al'umma da na yahudawan sahayuniya masu ra'ayin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish wato isis kuma tuni waɗannan jam'iyyu suka cimma yarjejeniya yarjejeniya da Netanyahu kafin mara masa baya kan ƙara kasafin kuɗi ga tsagerun Yahudawan sahiyoniya masu tsauran ra'ayin addini da batun ƙarfafa gine-ginen matsugunan Yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da jaddada rashin amincewa da duk wani batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu da kuma batun da har yanzu ba a kai ga matsaya ba tsakanin Netanyahu da tsagerun Yahudawan sahiyoniya kan neman naɗa Bezalel Smotrich mai tsauran ra'ayi in 'yan sahayoniya kan rike mukamin ministan tsaro a sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da nufin dakile duk wani batun neman kafa a kasar falastino masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani ne har gobe ƙoƙari muke yi mu fito da wasu hanyoyi waɗanda ainihin rayuwa irin ta zamantakewa ta haƙiƙa wadda musulunci ya ce mu yi ta za ta fito fili mai wa mutane bayani la'alla mu ɗauki waɗansu abubuwa na shiryarwa daga wannan addini namu na musulunci da yake son a kowane lokaci ya dora mu akan hanya managarciya wadda idan muka bita za mu zama managartar mutane rayuwa ta zamantakewa idan ba ta zama an dora ta akan hakika ba aka dora ta akan karya aka dora ta akan wasu abubuwa na sharholiya aka dora ta akan abin da ba tabbas ba to ba abin da zai biyo baya ƙarshe illa na dama abin da muke kallo muke gani a cikin waɗannan abubuwa da ke rayuwa suke faruwa a duniyar mu ta yau da yawa matsala ce ta rayuwa ta zamantakewa wadda ta kawo matsaloli daban-daban a kowane bangare to hal wani abu wanda yake mai muhimmanci da muka fara bujirwa da shi shine tushe na rayuwar zamantakewa muka ce lallai in ana so a samu al'umma wacce za ta rayu rayuwa ta zamantakewa a bar koyi rayuwa ta zamantakewa wadda Allah da annabi da dukkan waɗansu waɗanda suke ababen koyi na a cikin rayuwa suka kasance sun yadda da irin wannan rayuwar to fa tushen wannan shine a samar da abubuwa waɗanda suke masu kyau waɗannan abubuwa waɗanda suka zama su ne tushe na rayuwa ta zamantakewa managarciya to gaba ɗaya mun ɗauki wannan tushe ɗin mun ɗora shi akan abubuwan da muka yi bayani mafi girma daga ci shine iyali samar da iyali managarci in aka ce ga iyali managarta to an fara kama hanyar rayuwa ta zamantakewa mai kyau to a wannan lokaci ko kuma shiri mu guda biyu da suka wuce ko uku mun daɗe mun yi bayanai ko da dai a dunkule ne amma mun yi bayanai tare da kawo hadisai ta hanyar da za a ce an samar da iyali cikakkiyar iyali managarci wanda muka kawo hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa cewa lallai samun mace ta gari shine hakikanin farkon samun iyali na gari to mun kawo hatta hadisai da rasulullah ya yi zancen cewa ana auren mataye saboda abubuwa guda hudu wanda hudun nan don mun yi bayanin su a wancan lokaci ba maimaitawa za mu ba yake mana wasiya da cewa lalle yana horon mu da mu je mu auri wacce take ma'abuciya addini in muka yi haka to za mu samu riba to riba kuma dama abubuwa ne wanda yake na duniya da lahira zamantakewar mu a wannan rayuwa ta duniya da kuma zamantakewar mu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan abubuwan suna ciki abubuwan da muka bayani a wancan lokaci to akwai ma waɗansu bayanai waɗanda suke suma ma nagarta ina ganin yana daga cikin abu mai girma da muka sa cewa ai idan kana so ka yi aure ba a ce ka ɗauri mace wacce take wanda mai kyau na fuska ko kuma na zati ba a wannan abu ne in ka samu amma ya zama ba shi ne kurum mutum ya ɗauka a matsayin abu mai nagarta a rayuwarsa ba addini shine mafi girma addini shine hakika addini shine tushe to amma duk da cewa akwai wannan to sai kuma mutum ya ɗauki wannan ɗaya ɓangaren shi ma sai ya ɗora sai ya zama nurin ala nur duk wannan bayanin mun yi shi to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci bayan mun fita daga ɓangare na ainihin abin da ya shafi samun mace ta gari ko da yake dai wadansu sun ce ai me yasa wai muka yawaita maganganu a kan magana cewa samun tushen iyali shine a samu mace ta gari amma ba mu ce komai akan shi mijin da macen za ta aura ba sai muka nuna cewa sai dai shi namiji je ya samu mace ta gari domin ana so a samar da iyali na gari to ai idan muka yi lura da shirinmu da ya gabata a yi matashiya akan wannan maganar mun matashiya matashiyar da muka yi shine cewa kamar yadda muka ce shi namijin in ya tashi yin aure ya samu mace ta gari domin a samu al'umma a samu iyali na gari iyali na gari in aka same su a ko'ina to nan ne za a samu anguwa ta gari za a samu gari na gari za a samu al'umma ta gari za a samu duniya ta cika da mutane na gari wannan ai mun yi magana to abin da ya sa muka yi magana mai girma ko kuma mai yawa akan mace domin mun yi bayani mun yi wannan tsokacin muka ce ita mace tarbiyyar yara yana hannunta mafi yawa maza duk inda suke in suka tashi da safe su shine su fita su nemo abin da za a ci a gida to ita kuma mace 'ya'ya na tare da ita duk irin abin da take ɗabi'unta ne mai take a gida mai take in tana addini ba ta yin addini wace ce ita za ka ga mafi yawa 'ya'ya suna koyi da iyayensu mata ne tunda su yara tun suna mutsi mutsin su ba su ma san kowa ba mafi girma sai iyayensu mata akwai wasu gwanin da za nan idan iyayensu maza din mutane ne wanda sana'arsu ba ta kasancewa ta ba dama suna zama tare da iyalin wasu akwai ga su. tafiye-tafiye ce yau suna wancan gari sai wani ma wata ɗaya bai zo gidan ba to an haifa masa yaro ya yi tafiya ya je wata ɗaya wata biyu wasu ma sai su wata shida kai akwai inda aka ce ma sai yi shekara ma to kuma ya zo an haifa masa yaro in ya je ya bar yaron sannan ko ɗan sannan ko ‘yar sannan a wajen mahaifiyarsa to wannan mahaifiyar duk abin da take so ɗanta ko ‘ya'yanta su zama shine za su zama saboda tarbiyyar da za su ba su tun suna mitsitsi da wannan tarbiyyar za su taso wannan akwai wanda yake inkarin wannan abu ne ai ba wanda zai musu wannan magana to a ashe nan tun da tarbiyya gaba ɗaya ta fi yawa a hannun mataye to kaga mata ashe su ne suke da rawa mafi girma da suke takawa wajen gina al'umma kenan to shi yasa shi kansa manzon rahama ai sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wannan ainihin shiryawa mai managarciya akan idan mun tashi wajen gina tubali na iyali wato shine aure to mu je mu nemo mace ta gari ya kuma bani mu siffofin matan da ya kamata mu aura din to kaga wannan yana daga ciki shi ma namijin kamar inda mun taɓa yin wannan ishara in mace tana son wani ya zo gurinta zai aure ta tunda dama maza suke zuwa wajen mace neman aure ita ma ya kamata ta yi ta yi bincike akan namijin ta tabbatar wanda za ta aura za su zauna tare shi ma mutum ne mai addini ba wai an ce ita kaɗai ta zama mai addini shi kuma ya zama koma ya yake ba a'a musulunci adalci ne ta tare da shi kamar yadda aka ce maza su auro ainihin ma'abuciyar addini to haka ita ma mace tun ta tashi wanda ya zo neman ta katta lura da cewa wane mai kuɗi ne ko kuma wane yana da wani mukami kaza a'a ta fara duban yana da addini ko ba shi da shi kamar abin da aka ce maza su yi a kanta ita ma ta yi akan maza din domin lallai samun miji mai addini shine zai taimaka mata wajen gina ta ita kanta ta hanyar ruhi da kuma gina 'ya'yan da za su samu din domin idan ita tana son addini mahaifin 'ya'yanta baya son addini din to fa ana cikin wata hanya ce za a dinga samun matsaloli ta zamantakewa din ita kuma zamantakewar nan kamar yadda muka ce musulunci a kowane lokaci so yake mabiyansa su zama rayuwarsu ta zamantakewa ta ginu ne a kan wani tushe wanda yake baya raurawa tushe wanda yake tabbataccen tushe to kaga kenan ita ma sai ta tantance wannan da ya zo neman aure na waye shi to kaga kenan sai a sa a yi bincike ta hanyar da ta dace a duba amma kada abu hanyar da bata dace na shari'a ba fa a hanyar duk da ta dace bisa shari'a a je a yi bincike ta bannan bangaren in an je misali a unguwarsu a kusa da gidansu aka tambayi makotansu game da wani ne a nan gidan mai sunawa ne ya zo yana neman wata yarinya yar mu ce ko kanwar mu ce zai aure ta mu ko muka ce muna bincike ya ɗabi'unsa yake sai ka samu wani dan makocinsu ko wani makocinsu sai ka tambaya ko ma dan gidansu ma shi kai kuma an tambaye ka amana ce tsakaninka da Allah ta'ala in an kai maka wannan tambayar to ka fito fili ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya kuma kar ka ɗauka wai giba kake don wasu zai ce a ai ba zan faɗa ba saboda ba na son na yi giba ba giba ba ce muna da hadisi da nuna cewa irin wannan abu idan an tambaye ka to ka fito ka faɗi gaskiya ko da ko ba mutumin mara kirki din ne ka faɗi rashin kirkin da yake da shi din tunda zamantakewa ce za a zo a yi ta dindindin aure ba wasa ba ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kan an zo ana tambayan mutum akan gina irin wannan suna din to zamantakewar da za a yi in ka faɗi gaskiya ko da ko wannan gaskiyar da ka faɗa ta sa an fasa wannan abu saboda gaskiyar da ka faɗa to kai fa kana da falada wajen Allah kakka ɗauka wai ko ka rusa wani abu ne da aka so za a yi na wani za su yi a abin da ya zo yi wani maganganu ya zo zai rusa wani abu za a yi sunan annabi za a yi aure ya zo ya yi magana abin gashi an ce an fasa iyayen yarinya ma sun ce ba za su ba da yarsu ba to in abun da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba wai kage kai ba ba buhuta ne kai ba ba ƙarya kai ba to kana da lada wajen Allah ta'ala wannan wannan shine babban al'amari da ya kamata mu sani su kuma wanda aka tambaye su sun san akwai rigima din akwai matsala din game da mutumin amma suka rufe suka ki faɗa to su kuma suna da alhaki wajen Allah ta'ala idan aka yi wannan auren wannan mutumin ya zo yana cutar da 'yan mutane to fi ma labudda duk abin da ya yi na cutar da wannan yarinya suna da kamasho to saboda ka faɗa gaskiya a irin wannan al'amari shine abin da ake bukata to saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi tahirin Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku da kuma tattauna batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau za mu magana ne akan kawo ƙarshen farmakin da Faransa take jagoranta yankin Sahel wanda yake da lakabin burkhan za mu yi dubi domin ganin dalilin da ya sa faransan ta sanar da wannan mataki ta bakin shugaban kasarta fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin ya gudana kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa ƙasarsa za ta kawo ƙashen farmakin da take kaiwa a yankin sahel wanda da haɗin gwiwar ƙasashen wannan yankin cike farauta da batattakar 'yan ta'adda jaridar la croix ta faransa ta ce wata majiya ta musamman ta tsegunta mata cewa a lokacin taron da aka yi injimina a watan fabrairu na shekara ta 2021 shugaban ƙasar faransa ya yanke shawarar cewa za a dakatar da wannan farmakin da ake kaiwa yankin sahel abin da ya faru shine yana jiran lokacin da ya dace domin ya shelanta hakan abin da yake ba faransa tsoro shine cewa kada janyewar sojojinta daga yankin na sahel ya mata kama da irin wanda ya faru da amurka a lokacin da ta janye daga vietnam an kalla abin a matsayin kaskanci da kuma shan kashi a hannun waɗanda take faɗa da su ita dai wannan jaridar ta faransa ta ci gaba da cewa ɗaya daga cikin dalilan kawo ƙarshen wannan farmakin dai shine dakatar da taimakon da amurka take bayarwa na aiwatar da shi saboda janye tallafin na amurka ya sa a rika samun koma baya da macin ƙasa an daidai lokaci mai tsawo fada shugaban ƙasar faransa ta ilize tana tunanin kawo ƙashen farmakin saboda waccan matsala domin ta fahimci cewa farmakin ya ci ƙasa kuma duk da za a farfado da shi a ɗora shi a kan turbar da za a iya samun nasara hakan ya faskara wannan ya sa masu bin diddigin siyasa faransa a wannan yankin na sahel suke yin tambaya to ko yanzu abin da ya rage wa paris shine barin sojoji 'yan kaɗan da za su rika kai farmaki idan bukatar haka ta taso ko kuwa za su fice ne baki daya su bar kasashen yankin da nauyin fada da 'yan ta'adda musamman kasashe irin su jamhuriyar niger burkina faso mali da chadi jaridar ta ambaci cewa wasu daga cikin kasashen yankin na sahel kamar jamhuriyar niger da burkina faso sun bayyana kin amincewarsu da shirin na faransa da janyewa sun bayyana cewa su kaɗai ba za su iya fuskanta ko faɗa ƙungiyoyin ta'addanci ba wannan da ya sa faransa ta jinkirta janyewar tana jiran wata dama za ta zo da za ta kai wasu farmaki wanda za a ga cewa ta yi nasara ta a zo a gani a kan 'yan ta'adda don haka sai ta bayyana cewa za ta janye to sai dai a daidai lokacin da take wannan tsumayen ne na lokacin da za ta samu nasarar take so shugaban kasar chadi isis debi ya rasu a watan afrilu na shekara ta 2021 hakan ya sa ta jinkirta jadawalin dakatar da farmakin fadar elize dai ta tabbatar da cewa dakatar da farmakin baya nufin cewa faransa za ta kawo ƙarshen zaman sojojinta a cikin yankin na sahel bayan da aka naɗa muhammad da a matsayin halifan babansa idris dabi sannan kuma da juyin mulki na biyu da ƙasar mali emmanuel macron ya samu dalilin fakewa na sanar da ficewar sojojin ƙasar tasa daga wannan yanki yin haka dai ya kare mutuncin faransa ba tare da jin kunya ba a idan 'yan ƙasata da ma al'ummar duniya sannan kuma a lokaci ɗaya ci gaba da zaman sojojinta a cikin wasu yankuna na sahel ɗin kuma ci gaba da zaman sojojin a yankin zai kasance cikin sirri mai tsanani to taɓarɓarewar alaƙa tsakanin mali da wacce ta yi mata mulkin mallaka faransa da kuma yadda sojojin rasa suka shiga cikin kasar ta mali tabbas bisa gayyatar gwamnatin bamako sannan kuma da yadda kin jinin faransa yake karuwa a cikin kasashen yammacin afirka duk sun taka rawa wajen sanya paris ta sake lalan takaddunta na siyasa da na tsaro a wannan yankin bugu da ƙari 'yan ta'adda suna ƙara kutsawa cikin yankin tekun gini da hakan yake ƙara wani matsin lamba a kan ƙasashen ivory coast da kuma senegal wannan ma dalili ne da ya sanya dole faransa ta sauya salon ta a wannan yankin ga kuma yakin da rasha take yi a can ƙasar ukraine da tasirinsa a siyasance yake a fili kuma tasiri ne ta fuskoki da dama da suka hada soja da tsaro da bai matsaya tsaya akan ita faransan kaɗai ba ya shafi ƙasashen turai da kuma jagorar su amurka shi yasa waɗannan ƙasashen suke sauya salon ƙawancensu da kuma sake ɗaukar wasu matakai waɗanda zai sa su mai da hankali wajen rasha da suke ganin cewa ita ce babbar barazana a gare su wancan yakin na ukraine ne ya zama mai matsin lamba kan ita kanta amurka take sake lalan nata katunan na siyasa kamar yadda ake faɗan. daga ciki da akwai kulla sabon kawance ta yi da australia kan girki jiragen yaƙi masu jefa bama-baman nukiliya domin ta fuskanci ƙasar sin wannan ne kuma abin da ya sanya ƙasar ta amurka ta dakatar da taimakon da take baiwa faransa ɗin a farmakin yaƙin sahel domin kaso ɗaya bisa uku na kuɗaɗen da ake kashewa a wannan farmakin amurka ce fa take ba da su sanarwar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ne a garin toulon yana da alaka da kalubalen da paris take fuskanta daga magautanta a afirka musamman waɗannan da ake kira sababbin ƙawaye a afirka su dai wannan ƙungiyar da suke kiran kasabin ƙawaye suna yin kira ne ga faransa ta janye daga cikin kasashen nahiyar afirka ta janye sojojinta da kuma mulkin mallaka a fakaice da suke ci gaba da yi wa wannan yanki sannan kuma ga rashi ita ma tana ƙara kaimi a cikin nahiyar da yin matsin lamba saboda ta ga cewa faransa ta fice a cikin kwanakin nan shugaban ƙasar rashi vladimir putin ya zargi ƙasashen na turai da ma amurka da tatsar afirka da mayar da ita matalauciya shugaban ƙasar ta rasha ya kuma bayyana cewa jin daɗi fa da more rayuwa da turawa suke yi ake gani kuma yake birge mutanen afirka sun gina shi ne a kan tatsar nahiyar afirka da suke yi Abinda da wannan yake nufi shine cewa idan a ce kasashen afirka za su tsaya da kafafunsu shugabanninsu su zama masu son 'yanci su datsa hannuwan satar da kasashen turai da amurka suke wa albarkatunsu to da wasu da dama daga cikin kasashen na turai za su rayu ƙasa da wasu kasashen nahiyar afirka ta fuskar jin daɗi da walwala kuma tabbas ƙasar faransa tana sahun gaba wajen baje kolinta da cin karanta babu babbaka a cikin nahiyar ta afirka tana tatsar arzikinsu da dukkanin albarkatun da suke da shi daga kan ma'adanan uranium na jamhuriyar niger zuwa koko da kofi ɗin ƙasar ivory coast da furanni na turare da aka san paris ta shahara da su wanda kuma tana ɗiba su ne daga tsibirin komoro daga kan katakon ƙasar gabon zuwa man fetur ɗinta. wasu albarkatu da dama take ci gaba da wasan su a cikin kasashen da ta yi mulkin mallaka to sai dai ba a cikin sauƙi duk waɗannan matsin lambar ba zai sa paris ta janye kau daga nahiyar afirka amma dai tana ɗari-ɗari da kuma ƙoƙarin sake lale don haka ne ma za ta bar wasu sojoji kamar dubu uku a cikin ƙasashen Chad, niger da burkina faso To da fatan zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen dan yadda ake wa nahiyar Afirka. Za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Kafin mu karkare bakin ɗan ban da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa ci gaban da ƙasar take samu zai amfani ƙawayenta. Shugaban ƙasar ta Iran Hujjatul Islam Ibrahim Ra'isi ya bayyana haka ne da yayin ganawa da yi da mataimakin shugaban ƙasar Venezuela da yake ziyarar aiki a Iran. yana mai cewa cigaban da iran ɗin take samu a fagagen tattalin arziki ilimi da makamashi zai sa kasashen da take kawance da su su ci moriyarsa shugaban kasar ta iran ya kuma jinjina wa al'ummar venezuela wacce take tsayin daka a fagen kalubalantar danniya da ba bakiran amurka yana mai ci gaba da cewa amurkawan sun tsammaci cewa za su iya dakatar da duk wani yunkuri na al'umma ta hanyar barazana da kuma kakaba takunkumai ra'is ya da cewa tsayin dakar al'ummu ya tilasta wa amurkawan ja da baya don haka gwagwarmaya da turjiya su kaɗai ne hanyoyin da za su iya takawa handamar turawa burki a nashi gefen mataimakin shugaban ƙasar ta venezuela ramos bliskis ya yi bayani akan muhimmancin taron kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu da aka yi a nan tehran inda ya ce mun kulle yarjeniyoyi a kan makamashi aikin gona sufuri da jigilar kaya da kuma fasahar kere-kere rasha ta kaita zargin da aka yi mata na cewa ta kai har ya kasar poland ma'aikatar tsaron kasar rasha ta faɗa a jiya talata cewa labaran da aka rika watsawa na cewa ta harba makamai masu linzami biyu a cikin kasar poland tsokana ce kuma manufar hakan shine ta da fitina ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta kara da cewa ko kaɗan ma a jiya ba ta kai wani hari a wani yanki na ƙasar ukraine wanda yake iyaka da poland ba ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ɗin dai ta kuma ce baragozan makaman da aka rika nuna wata kafin watsa labaru ko kaɗan ba na rasha ba ne wannan martanin na rasha ya biyo bayan taron na tsaro na gaggawa da firaministan ƙasar poland ya kira domin tattauna abin da ya ce hari ne rasha ta kai wa kasarsa kafin watsa labarun yammacin turai dai sun kusan kwana a daren jiya suna watsa labarin cewa rasha ta harba makamai masu linzami biyu a ƙasar poland har ila yau labaran sun ce mutane biyu sun mutu sanadiyar harin to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran wani ba falasɗini ɗaya ya yi shahada a yammacin kogin jordan a jiya talata rahotanni da suke fitowa daga yankin falasɗinu da ke karkashin mamaya sun bayyana cewa wani matashin ba ne ya kai hari ne a yankin ariel inda ya kashe 'yan sahiyoniya 'yan shara wuri zauna su uku ta hanyar daba musu wuka gabanin ya shahada kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun nuna matukar mamakin su akan yadda matashin ya iya kai hari akan mutane uku a wurare daban-daban sannan kuma duk ya kashe su a cikin mintuna ashirin kadai ita kuwa cibiyar tattara bayanai ta ma'ud ta ce daga farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu falasinawa sun kai hare-hare da makamai mabambanta a kan 'yan shara wuri zauna a yammacin kogin jordan wanda ya sanadiyar halakar 29 daga cikinsu masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh